ko gane magana ba hada bautar Allah da ta kowa ba hada biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kowa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai nan ba ka tambayar ya za ka yi to za ka zan ba ku misali daya wata rana Abdullahi da Mas'ud ya shigo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikata Allah yana kan mumbari yana waɗansu suna magana ko suna ta salawar a cikin masallacin suna da sai ma'aikata Allah ya ce kai zauna yana magana da da wancan da yake tsaye a cikin masallaci shi abdullahi dan mas'ud yana koyo masallaci ya sa kafa shi ɗaya a ciki ɗaya a waje manzo Allah yana cewa kai zauna sai abdullahi dan mas'ud ya zauna a nan kan da yake kofa na masallaci bai janyo ɗaya kofar ɗaya kofar ta na yau ba bai ya zo da tashi da ciki ba saboda ne da wani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsogoro biye shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kana da za ta bai a kabari ya manzon Allah ya mata ba zai sai da duk wani wanda zai mata gata in dai gata ne shine in ce maka gare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in dai ba haka yace maka ba to wallahi ka ga ya bata maka lokaci yace maka domin ne maza da za ta bi ta tsare a ce wai annabi ka sun ka kira wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba shiga uku ba ka shiga uku so dubu goma sha uku Allah ya in ne ka kira wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ka sani wannan wani Allah ya kuma shi a taimakawa Allah ta'ala ya ce Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah Muhammadun mubtada rasulullah khabar bai kira sunan kowa ba manzan Allah ya ce ba. ya ce wa in tuqiruhu tahtadu in kuka bi wannan manzon Allah ku shiru ba wai za ku shi ba in dai ka bi manzon Allah ka shiru in ka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bace wannan shine shi ne duk wani wanda yake sa ke maka wannan gata duk wani wanda yake son ka ya maka wannan gata kuma babban gasar ka da shi in ka ji gaskiya a bakin kowaye da yawa shi ne wayewa ta musulunci kada a yi maka ɗaurin hukumi a hana ka da zama zanen kowa kai ɗan adam kana so da shi aljanu ba sun yi bincike da wasu gano mai ya faru da suna hawa sama sai daga baya da yi gaba ɗaya sama an cika ta da tsoro suka zama ya faru suka yi bincike ana tare ce kun rufe ilai an na muskara na ƙwarƙunan jini wa ƙaru na tsanira ƙoranan hadaban ya hadina wa aman na wa lam yushrik da rabbil ahad alama suka ce sun yi ɗabi sun samu ingantacciyar aƙida ba za su taɓa haɗa bautar Allah da ba wani amma yana yin jere da bautar ka zo da koma ne irin iya koma ke bautar Allah ta'ala ba a bai da kan kowa ayyukan Allah ta'ala ba a tarayya da wani aure ayyukan Allah ta'ala kamar yadda ya san bauta mushi duk wani nau'i na bauta duk wani nau'i da ta sayi na bauta da Allah ta'ala kaɗai ake yi ta gari bauta فصل لربك والحق قل إن صلاتي ورزقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن ذلك أمرت على أول المسلمين ما لا تعالى الكريم لما تم لأن تعالى كشف لربك إذا أنت فاضي كثير رسول الله تعالى بعد وتفلسف الجمال Allah ya ce wa yi Allah ji ne idan a sarrafin musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi shi da kawai duk wani ne jin da ta shi ne kuma ta kai wannan in ba haka ne ne da kuma da kansa ba Allah da Allah yana da abuka babu ba a tarayya da shi ne wannan kaga dai azurtawa na Allah ta'ala da shi shi kadai azurtawa da duk wani wanda zai maka dabara ya ke arziki shi ne zai yi arzikin eh duk wani wanda zai maka dabara na ya ke arziki shi ne ba shi ake da kawo ta ba ko ba da ke cewa ba shi ake da kawo a kwashe shi ne zai yi arzikin ya ce ma zai ya kawo ya ce ma amur ya kawo ya ce ma wani ya kawo ai ragar da zai tattara ce. Suwanka ne ya sa أنا تعالى تشوى قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل لله أبنى قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل كتير اسمه كيف أنفع كتير من wane ne a wabba sarawa ki sarai ubangijin sammai bakwai mana nuna mana sama guda ba ce wata kan wata wata kan wata wata kan wata waye ne su wa rabbul ashir azim waye yake da al'ashi mai girman gaske yi musu wannan tambayar duk wani wanda ka tambaya ne zai ce maka Allah ne sayquluna lillah zan ce wa ya Allah da ala da shi shi kare to bai musta sai ta duka ce fa anna awwala ta taqul to dan ne da za ku tsora da ala din ba tun da na shi shi shi kare me yasa ba za ku tsora shi ba kana da mahaifiya kana neman agaji kasuwa ta yi birki jarabawa ta cin karuka ka buga waye ka buga muku kullum masu da english sun tare maka al'amura sun tushe maka baki daya uba ke da biyan bukatu ana shi kada bai da biyan waɗannan bukatu duk wani wanda za ta ga wani shi shi karan biyan su ne bukatun jin zuwa iya biyan su ba da iya biyan bukatun shi ba shi kar ka manta ba walin na yi da zalimus samawat wal taska iri daban daban san mai da kasar gaba ɗaya Allah ta halaye da abin da yake bukata na shi ne shi shi gare shi da kai sabiri da haka yan uwa ya zama mana ya zama mana ya zama mana wajibi ya zama mana dirsha mu tsaya sosai da sosai inganta aƙida aƙidar mu ta zama ingantaccen aƙida ya zama yankankiyar aƙida kada ka kuskure ka sanya wani kamar yadda ka san Allah ta'ala shi kada ya halice ka ko ya yi tarayya da wani lokacin da zai halice ka waye zai daga hannu ya ce Allah ya yi tarayya da shi a lokacin da Allah ya halice eh ba mun shi ne wurin bauta miji ko sai kai tarayya da ni da wani kada ku da amana ba kai abin da kuma wani ingantacciya tsaftataccen hankali ya nuna ka gode ma Allah ta'ala shi shi kai ka tsaya tsayin daga akan tafarki na annabawa ka tsaya tsayin daga akan tafarki na musulmi kada ka manta Allah ta'ala yana musulmi sunayen Allah ta'ala suna da yawa daga cikin su akwai guda 99 kalima daya Allah ta'ala ya ce ka roƙi shi su يجب سؤال الله الأسماء الحسنى تدعوه بها ألا أنا بسونا يجاوى وما فيها جو إن ذاك المكشف الفشل ما بسكسونا أنا أقوله إيه؟ أقول العليم كما لولي من ذلك يا الله تسولك العليم ألا تسولك الدين يدوى كذا وطهر يوم هو شمالي kai ka gane kuma kuma mun karatu kana ta da bacci ana karatu kana bacci ana kazar kazar ana ya yaka suna kana bacci kana da wani mahani ai tsaya za ka ka hana dare bacci ka hana abin nan ka hana irin ka bacci ka tsaya ka yi karatu sosai da sosai kana son arziki sai ka roƙi Allah ta'ala da sunan shi ya Allah dai sunan ka arzaza Allah ka buɗe mana kasuwa ne ko muka ce ya Allah ina roƙon da sunan ka baki ɗaya su fara wani يا الله والنب أو يجيك من يا الله تورو المشي ومن ومن ومن جم يا الله ومن مسيح تكون ملك يا الله هو أمريكا هو أبونا هو أمين زيك أجر أبوك يا الله يا الله إنا رقود رسولة يتشاوى يا الله يا الله إنا رقود رسولة يتشاوى يا الله يا الله تجيان مقاتمة يا الله يا الله ومن مسيح يا الله تكون ملك يا الله kar ka manta ba babu wanda ya kai ka yi wa Allah ta'ala biyanin matsalolin ka ba wanda ya kai kun ga ka sa wani ya maka addu'a ya zama matsalolin ka ba a da ba da wani kai ka sani kuma babu wani tsari tsakanin da Allah Allah ta'ala cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni amsa muku Allah bai sanya maka tsari tsakanin ka da shi wurin addu'a wai sai ka bi ta hanyar wani sannan za ka ba addu'a ka ba babu wani wanda babu wata aya babu wani hadisi da ya ce dole dole ɗauki tun daga ahalin har zuwa muktasa tara da mudawwara babu wani wanda ya ce in babu wani malami da ya ce in za ka buta Allah ta'ala sai ka hana ta wani a tsakiya ka ba Allah ya maka babu shi Allah shi kaɗai ya hance ka shi zai koya maka ka suna ka shi shi kaɗai za ka roƙa ya Allah Allah mu suna sunayen ka kyawawa ya Allah ka shirya mini da addu'a ce wannan ya Allah mai ɗauke na dole mutum na biyu ya Allah Allah mu kwabar sunayen ka kyawawa Allah ka sauke ta lafiya haka ne kuma a gare to amma ta ta bari a mata wajen dubu wajen dubu sai a mata gwagudu sai an mata wani hararo ka san masu wasa da wuce ciki ko ba suna sanya allura a kunnen a hancin su ta ba Wai ta fita da ƙarya da sihiri ne kawai ko ko daga ya shiga ta ta bakin kura ko ta bakin jaki ya fita da duk shi da ƙarya da sihiri ne kawai ka bari ana mata bakin da yawa ilimi kana musulmi addini na da Allah ne shi zai zama addinin shi kariya shi wani abu da mashi shi kadai wani ya zai ce dole sai ka wuta ne shi shi asuwa

ya Allah ka rayar da mu a kan tafarkinka ya Allah ka tabbatar da mu a kan tafarkin wannan annabi naka mai daraja da ka turo shi ya Allah Allah ka tabbatar da mu a kan tafarkinsa Allah ka karɓi rayuwar mu muna kan tafarkinsa Allah ka karɓi rayuwar mu muna kan tauridi irin wanda ka turo annabawa da shi subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سيد عمالا الألغيري شيخ علي محمد السادس daga garibina a cikin jihar neja to duk da dai kamar yadda muka sani da a Niger din karkashin sokoto ne to har yanzu ma ne duk ahli sunna din duk gaba da yake muke duniya baki daya to saboda haka Allah ta ka masa da alkhairi kun ji amfanin da ya bayar sannu sannu da yake jefowa da daidai da daidai babu da kima babu hayaniya kuma waɗanda suke sarra ina ganin kanu suna ta haka ana ta gyaɗa kanu ana ta na san allura ce ke shiga da zandu zandu ba zai an haƙi ba ne to Allah ta ta malam da alkhairi yanzu malamin mu kuma jagoran wannan tafiya ta mu shine zai tofa albarkar bakinsa a cikin wannan wa'azin da malayi amma kafin nan zan ba da misali guda aƙidaka jarinka misali idan an ce ma'aikata za a ɗauka daga federal government ce state government ko kuma local government dole za a buga offer of appointment ko ba haka ba nan za a wakilta wanda zai sa hannu yanzu mutum ne guda wanda ya zo da ofa tare da sa sunan wannan da aka wakilta ya sa suna da son ba da shi wannan ofa za a karba idan ka karba a ba mutum aikin da ya cancanta da shi ya zo da jari ko bai zo da jari ya zo da aƙida ko bai zo da aƙida ba to don ya zo da ofa ta hanya in ingantatta saboda ka za a ba shi aiki amma sai wani ya bi ta hanyar mashin jawar na ofis ya samu ƙofa ta jabu aka sa hannu sa hannun jabu aka yi samun tafsin jabu ya ce to ruwa da ƙofa ta sai a goma da waɗanda ƙofofi na ingantattu da aka zo da shi ta ce kai ko ƙofa ka ga idan aka fi da ita an yi kuwa to mu da ƙofa ne ba mu zata ita ba da Allah ka yi da kai ta ce a a ƙofa ta tun da wani ya ba wani wabata a ce ba san wani ba Allah ne kai hakuri in zai ta ta yana ta ce ka kai ina abin ya yi mutu ba man ta kuma ta shi a ce ba su ba su ba ban san da kai ba saboda ta haka tsira take daga rabbul izza zuwa ga manzanni zuwa ga al'umma saboda ka sai wanda ya da aqidar da Allah ya aiko ta hanyar kuma manzanni wannan aƙida ce za a karɓa amma ba ta hanyar rana kowa da kowa da kowa ne ba a'a da saboda haka mutane su hattara ga malamin mu a doktor muhammadu masu ibrahim sokoto zai ta'alinka ga abin da ya sauka gare shi ga wannan karatu cewa ana son ganin lukman musa a can waje wani wa'azi na allah ce mu da manya manya mutane na wannan gari na beji gaba su ba wanda ya zaune ba wanda ya zauna gida da fito da ba wanda ma ya zauna ya aiko wakili saboda ka san ce babu gida daga cikin beji da kewaye gaba ɗaya wanda ba su da a wannan wuri saboda ka duk gaba ɗaya mai ji muna muku godiya tun daga sarkin yaƙi Allah shi sanya marayuwarsa albarka ya ƙara marayuwarsa albarka da kuma duk abin da ne local government da duk gaba ɗaya da tijan bindi mazansu da matansu farko da farfata su Allah saka musu da alheri. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة جماعة المسلمين من يا ديارام maza da mata mutanen binji da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mai hakuri wani dan abu ya faru kaɗan farkon karatu kuma mun sani shaitan yana tare da mu duk inda muka zauna ko muka kwanta ko muka yada zango musamman ne ga ayyukan alkhairi da kokari ya kawo cikas abin da ya faru shine wani yaro ne da ta hankali a nan gari yana tare da shakkun aljanu kuma da dukkan alamu a jini da yake tare da shi a ne don gida kun san da muke da ahlus sunna da ahlul bid'a a mutane muke da musulmi muke da kirista muke da mummune salihai muke da fasikai su aljanu suna da wannan wannan yaro yana da takwar hankali yana tare da wani jinnu shi ne so ya dan kawo hayaniya farkon karatu kuma alhamdulillah an shawo kan abin nan take har ma mahaifin daga kansa ya zo ya kama hannun sa ya da shi gida to wannan yaron muna tawassuli da sunayen Allah na daukaka da sifofin da tsarkakakku Allah ya ba shi lafiya Allah ya raba shi da wannan magoyancin kuma muna bayar iyayen shi shawara cewa su yi ƙoƙarin su bi malami na sunna a nan gari ko a kwari ko a sakwaci ko a wani guri dai wanda za a tsaya a karanta musu littafin Allah mun tabbatar da jiyar gudun nan nan gwaje da insha Allah ta'ala ta wata kila ma wannan abin sai za a yi riba biyu ya zama maimakon ya hana shi zuwa karatu suna sai rinka jawo hannunsa ita kama ka zo mu je mu karatu a muna Allah ɗauki sarki ya ba shi lafiya dukkan wanda suke fama da ciwotoci irin nasa da wasu inda ba su ba Allah ɗauke masa su mata masu ciki duka Allah ya ɗauke su lafiya marasa lafiya duka Allah ya ba su lafiya matafiya duka Allah ya dawo da su lafiya mata mu Allah ya tsare su mata mu Allah ya ƙarfafa su da ci mu Allah ya kara ba su lafiya Allah ya kara ba su basira da hikima ta tsora mu akan hanya ta gaskiya a gaskiya kafin mu samu cikakken bayanin abin da ya faru mun dan samu damuwa kwarai saboda sanin mu ne cewa in ji cibiyar ke ta suna mutum da ɗauki ina ne sarki yake da yake daga ina jihadi yake tashi yanzu ne muna tare da gumu ko ba haka ba muna tare da shatima muna tare da talba muna tare da liman babban limanin gari muna tare da sarkin malamai muna tare da yan siyasar gari muna tare da yankun kai sakatar mutum gami yana nan ma'aji yana nan duk wani wanda za a ce mai faɗi a ko wanda ake ji da shi a garin mu jama'a tare da mu ya ce wani zai zo ya kudu ya je ba mana kaga wannan aiki ne da hankali ma ba ya dauka kamar da muka fahimci ga irin wanda ya yi abin to gaskiya hankalin ya kwanta ko mun san cewa binji tana nan yadda muka san ta karam garin malam hayar benji garin sarki yakin da garin malamai suna na binji kuma tana nan yadda muka san ta saboda insha Allah tabaraka ta'ala suna za ta ci gaba da haskaka a cikin ta har ranar tashin alkiyama in ma musulmi malamin mu malam aliyu muhammad Allah ya saka musu da alkhairi yaya da fitila ya haskaka mana mene ne aƙida wani irin muhimmanci kake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana addinin an gina shi akan kira ko guda nawa kira ko guda nawa yara nake kuma kuri manya ɗan nuna ɗaya na ga sun surki su yanki musulunci shi ka shi guda nawa ne da shi alhamdulillah duniya ta ci gaba kun ga ai lokacin ka ba da dadewa da zamanin bukari yana da wayona ina in kusa da mutum ne aka tambayi wani za a je aikin gaji kusan janar har ke fara kawo cewa sai an yi interview sai in ka tara dole sannan za ka ga yaki daji sai ka ce wani shiga cikin musulunci guda ne sai ce guda biyar ne ta fi dalla to ba ko za ka wajen sai ce da ɗaya sarkin musulmi ko mu sarki kano ko mu sarki yakin jinji da aka yi rinka gane karatu amma na tabbata yanzu an ci gaba in za ka tara yaran nan ƙanana duk za su gaya maka shiga cikin musulunci guda nawa ne yanzu ga an agajin suna da cikin yara to menene su suke da farko a cikin su wannan tauhidi shi ne aka ba su a aqida mana yace don me yace domin kuduri ne abu ne sirri ne ka da Allah dole ne ya zama a zuciya ya da Allah wannan kuma a hadisin jibril yasa akwai lokacin da aka yi bakon malami makarantar mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kuma karin karkara ba ka ganin shi mutumin jinji ne a'a shi ba ko ne amma kuma wato ba a ga kurar zai tafiya ba ba a ga alamu ga wasu kaya tare da shi ba ba yi da wani dawar kiya sai ta aka ga faɗo da jinsan bai Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa kuma kai tsaye sai je zauna gwiwar ta gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko tsohon da sai ɗora a kan kafaɗinsa a kan kafaɗinsa sai ce manzon Allah kai domin kace manzo Allah ba don a fahimci ya ba da alamun kamar ba ko ne wanda bai na san wane ne ba sai ce ya Muhammad akhbirni an iman wani ya fara tambayar Islam ne sai manzo Allah ka masa ne rukunin guda biyar ya Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجم بيت إن استطعت إليه سبيلا يعني صدقت كاي هذا إذا وجهه فعجبني أدعوه يسأله ويصدقه كيف تمرك يا كما قال لك أنت بسكي فلا أن كان سمي لك كم يا فوق بتفاني لا كما دفع لك هذا قالي suka tafi يا مرحبا سيجي sai ce ki fa ka gani ya ne neman su ne addini to na farkon ya fi su da imanci an yi ta mana shi da ladala sai mu gane ya ce masa ne ya ce an tabbata billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa tu'minu bil yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi aqida ce ka yarda da Allah ka yarda da shi ya aiko mala'iku a matsayin jakadu zuwa ga wa zuwa ga manzanni suka zo da suka zo da littafai don a yi za a isar da ko da jama'a cewa duniya ba wurin zama yake za a yi tashin alkiyama sannan a bakowa kowa sakamako wanda ya dace da shi in wuta su je wuta don aljanna su je aljanna za a yi hisabi za a yi sirati za a sha ruwan alkansar yanzu Allah zai cikin mutane waɗanda suka cancanci ceto za a shigar da mutane aljanna sannan yi imani Allah ke yi Allah ke bari Allah ke sawa a yi Allah ke sawa a hana Allah ke bayarwa Allah ke hanawa Allah ke ɗaukakawa Allah ke ƙasƙantawa Allah ke azurtawa Allah ke talantawa kaddara mai daɗi da mara daɗi da ba su daga Allah su to kaga mun imani da ina zuwa guda shida yana daidai da wanda bai yi imani da su ba wanda ya yarda da Allah ya yarda da Allah ke bayarwa shi ke hanawa musiba na cin masa ya fashe da kuka yana wayo shi Allah yana hargowa yana yaga riga yana mayin fuska yana kiran wani Allah domin ya cece shi ko a gaban shi kaga idan musiba ta sauka akan mutum biyu wanda ya yi imani da Allah wanda bai imani da Allah ba to za ka ta ce sassauci a kan wanda imani ba saboda na farko da ya yadda Allah ya kawo ta na biyu ya yadda ba mai ɗauke ke da Allah na uku ya yarda in ya yi haƙuri Allah ta baraka ta lana da wani sakamako da ba su na hudu ya yarda in bai yi haƙuri ba Allah zai kama shi na biyar ya yarda shi bai da bai da wani karfi bai da wata dabara la haula wala quwwata illa billah ba yadda yadda zan yi sai ya koma ga Allah da haka ga sai abin ya zo masa da sauki kuma idan ya haƙuri sai Allah ya musanya mace ba shi abin da ya fi abin ya rasa idan wani bala'in ya tabbata sai Allah ya ɗauke masa bala'in nan take sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ɗaukaki darajar ta da wannan bala'in ga kenan mutumin da yake rayuwa da aƙida ingantacciya to yana da bambanci da wanda yake rayuwa da aƙida wacce ba ingantacciya ba mutumin da ya ɗauki cewa Allah kaɗai yake tsaye ne bin irin wanda ke ganin cewa a'a ni ina da wasu dabaru da zai yi maka yi ko kuma ina da wani wanda ya san gobe wanda Allah kuma yana iya faɗa min cewa in na je gurinsa lallai zai faɗa ni da tari zan ci zaɓe tsari. ko ko wanda ce da nake nema zan sami aurenta ko ko abin da zan je samu zai bani sa'a in na je nan zan samu arziki ya samu suna ɗan wanda ɗauki Allah da wanda ya ɗauki wani Allah suna zama ɗin ba su zama ɗaya to ba da yanzu da yawon cewa wannan ita ce aƙidar da Allah ta baraka ta'ala ya aiko annabawa da manzanni domin su karanta da ita kuma ita ce ake kira musulunci shi yasa za mu ga annabawan gaba ɗaya ba wanda ya biyu kirista jama'a wannan kan yi tawil ahadith فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة سيتري توفني مسلما والمثل الصالحين yake Allah duk abin da ake wa ɗanar kayan mutu ta tashe ni gaban iyayena sun mutu tarbiyya na samu matsala in kuma na sun yi kashina sun kada da rijiya daga baya sun sayar da ni sai ga ni yau gidan yari gobe ga ni a fada sai ga ni minista a ɗaya da ni gun. sannan wannan ke mutunci a wani hali ka gane wani ilimi mai daraja wanda mutane ke da bukata da shi shi ne sanin fasarar mafarki ya ce Allah ta tura su da wasu Allah ba wanda ya ce mutum ka san da kai sama ko kai kasa kai kai yi abinka da kanka baka kwaikwaya da kowa ba baka amshi wani sanadari ko yi don kai ba yana tawassuli da ne da ayyukan da ne yi yace an ta wani fi da wani akhirah in ban da kowa duniya da lahira ta kai ba na ba nan da kowa Allah ya kai ba kaga tauhidi ko ko kan da yana gidan yara abin da yake a gida lokacin da aka kai shi kurkuku musulmoni sun yi mafarki ta suka zo suka ce mura so ah, ka zanta rana yusuf ayyuwa sai dai a kafin wannan wadda kan ba a wasu yi da fata yan قال أحدهما إني أراني أعصر قبرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله أها إنا نراك من المفسدين وكذلك كسول وغيره إنا نراك من المفسدين gashi جدا كسو جدا makaryata gidan yan banza gidan barayi gidan munafukai gidan mayaudara gidan sai ga shi ƴan gidan yaro suna ce masa inna naraka raka al-muslim mun da kai kirki Allahu akbar wanda mun da yara ko da zamu ta sai kai sai kai wani da faraki ya suka shekara 50 da sarauta sai dai gidan yaro da ya kai yara sai ga wani tsohon tuku tuku ko su tuku ne ba mu ya kawo kanin sun ce kai ta kawo ni ne tun ba ka zama sarauta ba ta ce a ajiye maka in kana zuwa kuma hanyar gane sai ya fuso da ka ce ba Allah ka yafe ya ce na ibani wani ne kuma wani na ne da ta don ina ka zama ban san kowa ba da yake shekara a cikin gidan yari wani mai iko ya ce a ajiye masa shi yana zuwa kuma nan ka kaga a sha kun da nan da ta kai gidan yari annabi Musa alaihi salatu wasalam alhasil kan shi rayuwar ta ce tawaffani musulma ya Allah ka kashe gudun wurin wannan kuma kiran su zuwa ga tauhidi ta zai fata rawakin su shi ne shahidin magana da na kawo to kenan idan annabi Yusuf ya ce rasul mutu akan musulunci kai ka dole sun kalle akwai da kiran da musulunci inna dina inda Allah al-islam shi ka Allah ta'ala ce wa wasa biha ibrahim bani wa sabaru ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي هون يا نبي أقول تزيد يا أنس زي أنس أن نبان بس أن نبي صالح أن نبي هود أن نبي شعيب تزيد أن نبان كبايا بين الدين السيد كذا الإسلام kuma haka aƙidar musulunci aƙida ce guda ya kaune ibudullah ma lakum min ku koma ga Allah shi kaɗai ku bar kowa ku ajiye kowa ku kama Allah wani ce to ka zo da gano wani mala abokan gudun Allah ya kara masa rahama wani zo ce gabar ta malam yara sun zo sun ce mu aje abin da muka yanke mu karya sabo sai ce wanda kuka yanke shi a sabo don ba mu shiga mu nuna Allah. Menene zamanin mu da Allah shi ne kuɗi. to ganin kai su ana shirka sai ka bi shirka an jaddadi Allah ya kara maka rahama da ya zo kasar Hausa kasar Gobe kasar Kabi ya tarar da akwai musulunci amma akwai ne akwai shirka abota Allah abota mai jiro a kira Allah a kira doguwa abota Allah abota shekaru da aljannai sannan a kai garawa da kaburbura sannan ana ɗaukaka wasu mutane su wuce matsayinsu su kai a ba su haƙƙin ubangiji ana ganin cewa suna iya yi ko Allah so ba da duk ne da zai gaba ce shi sai ya kira su sarki yaki ko ba ka ba Allah ya ƙara musu rama sai suka taimaka masa sai ya da karatu da karatu ya ƙarfi sai aka so a takura musu sai suka ce ko ba za a yi ba sai suka hijira suka kafa gari daga nan sai Allah ta'ala ya da haƙƙi musulunci sai ga gashi ayyukan Najeriya sai ga shi kudu sai ga shi Benin sai ga shi Togo sai gashi har Ghana sai ga shi har Burkina Faso kai har sai da Gambia kan aure da Gambia da ayyukan da suke da ta haskaka kuma har yau in ka je can aka ce da kusa kusa kusa wallahi kana da daraja a gurin su saboda ne saboda hakkin da jiki in da addini wanda mutum da ke yi ana gara masa to wannan aƙida da kace ta bidiyo ya tusa a cikin almajiran shi za ka sai suka tashi suka yi jihadi suka kai da addini suka yi tsaye cewa ba su ba shirka ba su ba bid'a ba ka ɗan shi ne fara cashe na بدعة سام إلا سنة فكرة من الكورة لحشة حصلة إحياء السنة والأمام الجنة سنة سنة بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في هذا الزمان mutum da ke kuma irshadu a hannun tafiyar wani ifrar ina sawa isra su ba faɗi shi yadda wanda ya wuce da wanda bai zo ba duk su su bi mutum iya hanyar da Allah da haka ne shi ma da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa al'umma a cikin ɗan shekaru mutane da malai faɗa shekara ashirin da uku mun zo yana biyar sha uku gaba ɗaya tauhidi ya kafa sauran gwamnan ba sai ya jihadi ya kaba ke ya tabbatar da addini na tsaya kullum a nan ne ya fitar da jarumawa irin su khalid bin wali ya fitar da malamai irin su abdullahi mas'ud ya fitar da alƙalai irin su Ammaru ammar yasir ya fitar da sojoji irin waɗannan yaji da fari irin su abdullahi muzafa da sani kun san magana abdullahi muzafa a filayen muzata a zamanin khalifancin kuma. aka sa ya jagoranci rundunar ya ke yanzu rumawa ɗaya daga cikin super powers na duniya na wancan lokaci wanda suke da makami suke da mukami suke da kuɗi suke da ci gaban tattalin arziki suke da kere-kere suke da masana'antu suke cewa ku yi sa duniya ta ce mun da dare gawa ya kace ta je ka rabi da da nawa da da dubu Allah ba da nawa Da dubu so da aka yi mai wahala ba nan take sai aka kawo Abdullahi Musa ga hannu aka miƙa shi da farko to ku tsaya ku ji abin da al'ajabi an kama mutane sama da mutum da ɗari su wata ɗari sarkin yawa da ya fi ɗarfin ƙarfi ko a gaba sai aka kama sojoji da dama cikin su har da shi komanda abdullahi da hudafa wani abin ban sha'awa shi ne ta ne mamakin irin ƙarfin hannuwan da mutane an saba da in aka kama kursuna ya wulakanta ya sunkuyar da kai yana kuka yana roƙo yana kawo abinci da haram haram an kuma ka hannu a kushi sai ga su suna nan daram a lokacin ne aƙidar da ke cikin zukatun su za ka sai kira a tulan da wuzata ce ne yanzu abin da yake so gare ka kawai ka yi sujuda ga bankin da muke bauta ka tashi ka tafiya ta tulan da wuzata ya bushe da dariya yake masa mu al'umma ce wadda Allah ya aiko mu manzo don ya fidda mu daga duhu zuwa da haske yace ka taɓa ganin wanda ya ta haske ya kashe da kan fitila ko na duhu yace yace to Allah har alake ka tsani da wasu jira da Allah sai mamaki yace to abin da za a yi a aza tukunya kamar a ce duro na ƙarfe a haka wuta ta cakar kasa ina so ya barazana ga jira mai yawa sai da ruwa ya gama ta fasa ya ta ce a kano da musulmi guda abdullahi mai wada ya kai ya ce a kada su aka kada shi da la ilaha illallah la ilaha illallah har inda ya ta tafasa ruwa ya gama cin shi an ya karbi rayuwar shi abdullahi mai wada bai ce kana ya ce kaka za ka yi jura ya ƙara zuciya da dariya ya ce ai wannan mutum ya riga mu da zuwa aljanna ya ce a kamo mu sai aka mutu uku haka sai mu ga lalle abu mu guda ta hankalin su ta sai ya ce to ku ɗaura shi da bindu shi ma ku kada shi ta Allah sai Abdullah bin Jafar da zai kuka sai sarki ya jira ya ce ku dawo da shi a ta da ka tura sai ce yi ba ka sa abin da ke kuka ba na yi kuka ne da guda guda ɗaya Allah ya bani ni ko na yi gurin Allah ya bani rai ɗari a rinka jefa ni ɗaya bayan ɗaya raina guda yana fita a fito da ni a baki mayar da ni sai an kare na tasa'in da tara in yi kalmar shahada ta ƙarshe sannan a kaɗa ni domin Allah ya ɗauka kamar ina cikin aljanna da sarki wani da hankali ne tashi ita kare. yanzu ka ta abin da kuɗi yake yake kasan mace kai na sai ce idan mutum bai suka tafiya ya ce karin sake ka ya ce kuma duk ka sake so da musulmi ya ce ya kwaye sai ya tashi ya da cikin kafiri sai ya ce ku tashi ku tafi da suka koma kan hanya sai sojoji suka bincika maka fuska su ce kawo da kunya su ya cikin bincikan ƙarni da jaza da ka bar mu duka ba ɗaya mai shahada ba suke ta zarge su har suka fara ta shi ke shi yana ko mu sake komawa ba ma ba su koma ba sai da aka je fada zai da umar aka ba sai da umar labari sai da umar ya ce haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa abdullahi Allah ya ga wajibi kowane musulmi ya tashi sun ba cikin abdullahi da hulafa wa ana abda ya tashi sun ba cikin abdullahi da hulafa sai da aka yi aka da aka sun ba cikin abdullahi da hulafa ya da wani jami'i ne sahabai suka samu irin wannan tsoron zuciya wannan ɗauke gani wannan jarunta wannan imani ta ta ka kara da littafin Allah Ka sunan zanzan Allah da tarbiyya ta aƙida Sai da haka duk lokacin da muke son al'umma ta rayu duk lokacin da muke son mu wato mu samun sakakon Allah cikin ta mutane mu ɗauki littafin da Allah mu ɗauki sunan ta sanin Allah mu haɗa da rayuwar sahabban mun bayan Allah وكان تجه تاني وبيوم عالمون سنة تريم تريم منذ كان سسفيان الثوري إلى سسفيان المعينة وغير سيمان الأوزاري إلى سيمان الغربان إلى أبو حنيفة إلى أحمد بن حنبل وكان قالوا بسيم التنمية وزوج إلى سيمان البيهقي وزوج إلى سيمان الحجر الأصلاني وزوج إلى سيمان السخاوي وزوج إلى سيمان السيودي وزوج مجدد سيمان الأنفجو وكان قالوا كمعلمين سجد أبو بكر محمود بن مدنجر sauran musulman gari shek jafar mahmud su malamin musulunci sun karantar da sun karantar da aƙida da abin da ya rage min ilmi da kura da kamar yadda ba da yake karatu shi komai amfani al'ilmu qala Allah qala rasuluhu قال الصحابة لن تخلق فيه بل إن نسبك للخلاف ثقافة بين الرسول وبين كل فقير وهذا كل شيء كل شيء كل شيء شيء شيء شيء لو كل شيء كل شيء كل شيء أبين لك ماذا ثم تريد أن يسمون لك شيء لا بد قل هاتي برهانك ما أبين لك أبين شيء من غير الله إذا أنت تعالى آية يقول ba gane ba ko kuma da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah shi aka aiko la zaba ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sai bayani idan ba mu gani ba to rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishe ni za ta karanta da abin da muke bukatar mu sani in ga musulmi aqidar musulunci kamar da na ya faɗa ita ce aqidar da manzon Allah ya kafa don haka ba ka mutum cika shekara talatin da kafuwarta ko shekara arba'in da kafuwarta ko shekara ɗari shida da kafuwarta in za ka yi mutum kafuwarta yaushe za ka ce ranar da Allah ta baraka kwata la a annabi Adam ya samu sarki da musulunci ranar da Allah ya aiko annabi Nuhu ya ce inna arsalna Nuhu رد أن يكون منزول محمد بن عبد الله يتبع محمد رسول الله في ترك مكانه يتبع الذين معه أشجاع على الكفار رحمه الله أما يقول كل يتبع رضي الله عنهم ورضوا عنه أو المري يتبع لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة لكن أبدا بعد الدين بلوك سنسو يكون سوى من شيء الدين يزيد ويدوى الدين ƙarshen lokacin su ne aka fara sauyin shugaba a lokacin sabai a inda guda ce ba bambanci shi yasa zamu ga suna sabani a za su ranguma suna a amma kira su guda ce wata ana iya samun sabani na kuru'a wata gaba ta sallah ya zan yi kaza idan na tago da garkuwa ya ce sallallahu da hu. ina ne kai ma mu sai ka tafi na bayan gana mu ko ran ma gana da hannu kai za ka sai ka rungu na hannu ko da kishi za ka yi sallama ɗaya za ka yi ko biyu za ka yi ko za ka ƙara wa baraka su sai musu da sun ana samun ilimin sabani tsakanin sabai amma ba a samun sabani a kila don ne karanta mai zuwa nan sabani sun ya ce tarattukum ala mahajjatin bid'a yanzuwa la yanzu wana kuna jin masu wajen a fadar ba zai su dace wani mai zan Allah ce yace na bar ku akan fara akida akan fara hanya tezu da dare da rana duk ɗaya ne ba a tsada bu ba a tsada canji iya saratun da suka yi yace duk wanda ya karkace mata nisa sannan da aka fara samun ƙungiyoyin gida irin su da suka kafarta mutane aka samu irin su murji'a yan yan kakkanci kenan ko ne kai ba ne su da ku ne yanzu suna irin wani ta cewa ko ne kai za mu kai ka zo da ko da ƙarfi in kana so shehi ba sai kayan sallah ba ka daina ta lokacin da kana sallah kuna ji muna kasu ko ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi abihu wa ummi lokacin da aka ce maka yana son kusancin ka ga mai yace yace ka yace sallah da shi ya ce ka dawo sallah da ke ga aljanna ka ga ke ya ta hanya to sai ka samu kida irin su da tabila ko da su kuma ke shi da ra'ayi cikin addini za ka addini yanzu su ba nasi bane na ga ya dace sannan ka samu shi'a su kuma waɗanda suka raba ɗaya biyu sun tsofi suke nawa ne da shi ko biyu ne ko yanzu ana yana da dangi yana da almajirai sai suka ce suna son dangi amma suna kyamar almajiransa لا تحبوا صحابته أنه قرابته وسموا فهده جبلان عند الله متقبان سكت مونا سيئة أنت دنيا كيركي لي أما بكي أعلم يا أبو بكر لك عليم زي ما كنت فاطمة يا أبو هذا موسيقى بعد سوف سوري رأي من الله إرسو القاسم إرسو الطيب الطاهر إرسو إبراهيم إرسو زينة إرسو أم كلثوم إرسو رقية كاتب أدوني إرأة سكاتب إتكالي سكيسي a 'ya'yan fatima ba su son hussein ba su umar kulsum wacce sai da umar ya aura yana ba su wani wa suke so ali suke so da fatima sai haka da hussein ba su saurin yadda da zala sabai ba suna cin zarafin su suna cin mutuncin su suna kuskurantar da su ta har ma suna kai da kafirta su matsayin su shine matsayin wanda zai tarar da malami ne ya farkin malamai sarkin malamai a cikin shekarun da kai yi ji kana karantarwa a ce duk almajiranka gaba ɗaya ba da kirki ko guda Allah ya karje jama'a wa wace nufi a wake suka to su sun ce su manzon Allah waɗanda ya aure ƴaƴansu irin Abu Bakar irin Umar suka ce ba da kirki ba su kan da wanda ya aure ƴaƴansa irin su Abu Hasan da Rabi irin na Usman duk ba da kirki bane sannan waɗanda ya je gidajen su ko ba gidajen su ya daura musu aure da waɗanda zana musu suna da waɗanda ya je gidajen su ci abinci da waɗanda ya yi sallah a kofar gidajen su da waɗanda ya gayyato suka ci abinci da waɗanda ya tafi amma wani nan hamida suka ci alama rabba wa lakal hannu da waɗanda ya jagoranta aka ci aka yanka da suka ce ya tare ya suka nuna wata da suke wani da aƙidu suka rika bayyana sai ka ta za ka samu sufaye wa'inda da farko sufanci ya fara abin kwarai ina ga mujaddidi ana ƙara masa rano bai taba yi aƙida sufanci ba tsakanin da ku ana sunan da kuke sai ku ce sufanci ba na ku kuskure akwai sufanci original shi ne sufanci gudun haram ka nisance ta yadda kake gudu shi ne aids to ma da lafiya ya da mun imam ba gudun ce ya fama da gudun sa na zai wata magana amma tun da har lokaci ya bayan da lokaci ala kulli hal abin da muke so mu ce a nan ne. wato a aqidar musulunci ingantacciya ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne take karanta da sahabbai kuma ahlus sunnah jama'a a kan su suke tun daga almajirai da na manzon Allah har su almajirai har masu biyu musu har abin da ya kama ya kawo da su mace da su ne har abin da ahlus sunna ne suke karantarwa kuma har a nade kasa hatta yanta Allahu al-arda wa man alaiha ba za a gushe ba ana karantar da ake su da ka so ka toshe ta yadda ka so ka yi mata zagon kasa yadda ka so ka bata mata suna yadda ka so ka bata alhungumanci, da munafurci da shaidanci to tana nan da haske da ba abin da don haka abin da kawai ya rage ka taimaka masa Allah ya taimake ka ko kuma ka yi zamanka Allah ta buka ta ko da kai ko da kai ba wannan hutun nurihi ya na yake da kafiro wallahu akbar wa la ilaha illa islam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu akbar Allahu akbar inda a to ba don ba don ba da ba don ba don ba to Allah ta ta da alheri da aka samu girki na ga yaki ya fara tsakar girki amma dai duk da haka dai an ji tsaya Allah ta da malamai da alheri sa akwai kaset da kuma cd cd plate da aka zo da shi karatuttukan malamai na sokoto da kuma da gayyatar da ake nuna wata jihohi yana zuwa yana wa'azoji da kuma kuna gani kuma ana zagaya da su to tun da aka ga an zo garin binji kar ku bara su da kwara ko guda to sai kuma ku sadaka da su kowa ya samu baki ɗaya lungu da taku wata hanya ce babba ta da'awa kwamitin hawariyun sun ba da umarni cewa a kira wakilin sarki ya zai jawabin godiya sannan bayan ya gama iman kuma zai muna addu'a rufewa saboda haka cikin ladabi da biyayya da girmamawa muna da yadda wakilin sarki ya zai muna jawabin godiya أعوذ ya من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم cewa kamar wannan farko a wani malamai tsoron da ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a abin da mai ruwa sun kwalli da ji da yake wajibin shi samun da yake yau wannan tarurruka domin su da aika yau ke farashin zanen amma sai da rashin ingantattun lana da samun aika da kasa ba sai turai da wani wakilce shi kuma da wasu wajen tarurruka Allah ya kuma yin su sata ma kan kashe wannan taron da ba su shi hankali Ko kuma Allah ya ba mu lada wannan aikin da su saurara yana kuma isa da gora ta musamman da tare da fitin samun lokaci ta tsohon domin a kalma ɗaukaka kalma Allah wanda yake yana roƙon Allah ya wuni sa sata musu da hari duk wanda ya taimaka nan da kowane bangare ta saurare da kudin kuɗi da abin da Allah ya kuma ya taimaka ubangiji ya saka mu da ubangiji Allah kuma da mai wannan bakin namu gidajen su lafiya don daraja alqur'ani Allah ubangiji shi da wala da wannan aiki ya sa mu kare da lafiya shi kuma tabbatar sun mu bisa akirin mun ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kin da da mun ya zo muna addu'a mu tare na'am Assalamu alaikum. zamu